daga muryar Amurka a Washington DC. Sashen Hausa ne na muryar Amurka yake magana a kan mitocin da suka hada da 25, 31 da kuma mita 41 cikin shirin yau da gobe shirin matasa. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin suma a Nijar din na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. Haka kuma a can kuma su ta kasar Ghana za a iya jin Alfa rediyo ko kuma shafinmu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu kai tsaye ta VOA voahausa.com masu gabatarwa. Safinatu Sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro kasancewar duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. Yau ma ɗaya ga watan Fabrairun shekarar 2018 za mu yi magana ne akan bambance-bambancen ciwon mura. wato ita wannan ah, kwayar cutar flu din takan canza yanayi mm. takan canza yanayi saboda haka ah, allurar da ake yi mm. ah, rigakafin da ake yi kowace shekara mm. ba lalle ba ne ya dace da ita kwayar cutar da take bazuwa a wannan shekara A shekara. Eh. saboda haka wani lokacin akan samu wannan akasi kamar yanzu yadda aka samu ya yi tsamari eh. yawanci kuma dama shi flu ya fi tsanani a yara ƙanana da kuma manya da suka wace shekara To sai kuma wani rahoto da aka yi na jan hankali wanda ya ake kokarin dakila ɗabi'ar shan taba sigari a duniya sanadiyar illar da take haifarwa. Masu shan tabar sigari na cikin haɗarin samun matsalar ciwon zuciya ko da taba guda ne mutum ke sha a rana. Masana a Birtaniya sun yi nazarin bincike sama da 140 da da aka yi za mu tattauna da likitoci akan wannan batu na ciwon mura da kuma maganar illolin shan tabar sigari. Akwai ma saƙonninmu na amsar tambayar ku ta Facebook da Twitter da ma Instagram. To haka yake Safinatu bisa sakonin da kika ambata bari mu fara da su inda muka tambaye ku shin me kuke gani game da ciwon mura ne ko kuma yaya kuka san rabe ga amsoshin wasunku. ku. To sakon farko ya fito ne daga Dauda Idris ɗan ƙarai-ƙarai ya ce yau da gobe ciwon mura wata cuta ce da ke damun mutane lokacin sanyi. Takan saka mutane yawan tari da zudda majina, takan saka ciwon kai da dai sauransu. Sai dai yawancin ciwon mura bai cika kwantar da mutum ba, akan yi shi ne ana tafiya. a kenan to sai ahmad umar babban mutum ya ce salam yau da gobe babban abin da na sani game da ciwon mara shi ne wanda zai hana kaka walwala ko kuma walwala ko sukuni zaka ji duk baka jin daɗin jikinka Mm, sai Abdulaziz Ibrahim Galadanci ya ce ni dai kan ban san komai akan ciwon mura ba amma fa kullum tare nake da ita idan na sha magani ma sai ta ɗallafa. to fa hmm. to sauwa sauwa kenan hmm. sai Omar Sule daga Nijar ne wannan ina ga yace hmm. to VOA Hausa wannan sai dai a tambayi likita ya mana cikakken bayani saboda mu dai a lokacin shigar sanyi ko fitar shi to shi take yawan okay, take yawan kama mu kuma wani lokaci ma kana kwanciya a ɗaki sai ka koma waje to wannan ma yana kawo mura sai mu ji ta bakin likita wato irin kwanan waje da kwanan mm, ɗaki mm. canje-canje. Mm. sai haruna yusuf daura ya ce asalam yau da gobe mura wata cuta ce wadda take kama mutum ta hanyoyi da dama kamar yawan amfani da ruwan sanyi ko mutum ya samu canjin yanayi to sai kuma umar adamu katagun ya ce To, ciwon mara dai wani ciwo ne da ke matakar da hankalin wanda ya kamu da wannan cuta, kuma takan sa abubuwa da dama kamar zazzabi, ciwon kai, kasala da dai sauransu. Sai Idris Abba ya ce ni dai matakar na sha ruwa mai tsananin sanyi ko ƙanƙara. ko maganin sauro mai hayaki hmm. tabbas sai mara ta kama ni don haka na guje su don kar da na kamu maganin kar a yi kar a fara hmm. <laughs> to sai kuma mu je ga eh, idris ko hmm. abba ya ce ni dai na suru kai nasiru kainuwa eh. hadeja albani ya ce cutar mura kala kala ce domin wata takan kwantar da mutum tamkar zazzabi eh, wata kuma a tafe ake yin ta kamar yadda wancan ya ce a mm, mm. Mm. sai abdulsalam mai walda dambam ya ce salam yau da gobe hakika abin da muka sani akan ciwon mara shi ne takan sa jiri ciwon kai toshewar hanci da saka mutum kasala wani sa'ilin zubar da majina a tashi lafiya to fa sai abu abdul shakur ahmed umar ya ce alaji takan kawo mura misali mura dalilin shafa turare ko kuma zuba ruwan sanyi a tsakiyar kan mutum da sauransu mm. sai sanda shehu sarki funtuwa ya ce ai komai dagulewa mutum yake ciwon kai zazzabi ciwon jiki da ma sauransu balarabe sumayya ina ga sumayya balarabe ce kenan mm, ita ce gaskiya mura ba ta da sauki babu abin da ba ta sawa ciwon kai ciwon jiki zazzabi da sauransu sai dai Allah ya sauwake mana amin sai bashir nasiru ya ce ciwo ne da yake samuwa sakamakon sauyin yanayi daga sanyi zuwa zafi ko daga zafi zuwa sanyi sai usman shito mahuta ya ce mura ciwo ne da ke kama jama'a duk lokacin da aka samu canjin yanayi kaɗan daga cikin ciwon mura da ya kunsa yawan atishawa tari zubar da majina ta hanci ciwon kai zafin jiki kasala da kuma rashin samun eh, ɗanɗanon abinci mm. wato loss of appetite mm. to idan muka koma shafinmu na twitter kuma at boda in kaibo ya mm. ce ciwon mura wani irin ciwo ne wanda take kama mutum a kowane lokaci ko sanyi ko zafi mm. kuma baya jin magani sam-sam yana wahalar da duk wanda ya cafka yana sanya tarin ciwon kai zub da majina shaƙewa makogwaro zazzabi da dai sauran cututtuka marasa jin magani a jikin bil'adama. <laughs> to ina ga Allah kyauta to to kin sa ai mara kai akwai mm, duka ne to mm. bari mu kara karanta ɗaya saboda yanayin lokaci sai mu eh. abin nan mm. cutar mura cuta ce wadda take takura wa rayuwar 'yan adam musamman wajen yin numfashi mai daɗi da kuma zazzabi mai ƙarfi sannan yawan shakar ƙura da kuma yanayin hunturu mai sanyi yana iya haddasa cutar inji at m24 da underscore garin rijiya mm, mm. To Usman ya tattauna da wani ƙwararren likita da ke zaune a nan Amurka don bambance mana rabe-raben mura da kuma ita kanta ƙwayar cutar da akan kira a turance da flu. Ah, assalamu alaikum. Wa alaikum salam, Malam Usman. Tawadawa da muke magana, Dakta? Ah, Dr. Muktar Aliyu ne daga Jami'ar Vanderbilt a ah, nan Nashville, Tennessee. To haka yake, to barka da warhaka. Barka ka dai. Kwana biyu lafiya ko? A ah, lafiya kalawar. <laughs> To masha Allah. na ce muna magana musamman maganar mura wadda kusan ce a amurka dinnan dan tsakanin nan ma abin ya yi tsamari sosai sai muka ce to bari mu nemo masana harkar lafiya domin su bambance mana musamman kaga mu a kasashen mu akwai mura da muka sani dai mura da za a ta face facen hanci nan kuma sai gashi ana sai inji suna cewa flu nan mu kuma mu ce cold ce a can to muna son mu san menene bambancin ne menene mura dinnan ne ma ya takaice to ita flu wato ita ma kamar mura take mm. amma mura ce mai zafi mm. kuma kwayar cutar da take eh, kawo ta daban take da kwayar cutar ah, abin da muke cewa common cold wanda shi mm. shine mura da muka sani ah, yawanci a ah, shi ita mura flu uh, tana zuwa ne da zazzabi mai zafi mm. tana zuwa da ciwon gaɓoɓi da ciwon jiki uh, da kasala da sannan kuma da sauran alamomin da Uh, ake samu a mura mm. face-facen um, um, uh, hanci da ciwon kai da sauransu mm. uh, bambancewa tsakanin muran da muka sani da kuma mura fulu mm. yana da wuya kawai akan one based on symptoms. Eh, akan alamu eh. eh eh on alamu hmm. saboda kalli mutum a ce wannan yana da fulu wannan kuma yana da mura ne kawai hmm. a eh, likita kawai kalla ya duba ya ce a wannan fulu ne wannan mura ne yana da wuya hmm. yawanci sai an yi ake iya tabbatarwa eh, eh sai an gwada ake iya tabbatarwa eh. to menene ya sa wannan karin maganan fulu din da ake magana sai ta zama ta yi tsanani a wannan yanayin da ake ciki musamman a nan amurka haka ga shahar an eh, samu mace mace wata yarinya wata yar shekara sha biyar a jujiya ga wata yar shida wani dan shida haka dai ga sunan wa'inda hadda wata ma babban mace eh haka ne wato ita flu mai wannan kwaya ah, cutar flu din takan canza yanayi mhm. takan ah, canza yanayi saboda haka ah, allurar da ake yi mm. rigakafin da ake yi kowace shekara mm. ba lalle ba ne ya dace da uh, ita kwayar cutar da take bazuwa a wannan shekara wannan shekara eh hmm. saboda haka wani lokacin akan samu wannan akasi sai ga hmm. cewar an samu cases na flu din an eh. samu flu da kamar yanzu yadda aka samu ya yi tsamari eh. yawanci kuma dama shi flu ya fi tsanani a yara ƙanana da kuma hmm. manya da suka wuce shekara 60 eh, hmm. amma zai iya tsamari a koma wane ne eh. ah. eh to to misali uh, wannan wannan shekarar misali akwai wani abu na musamman wanda yake kila na munin yanayi da ya ja wannan murar koko kawai dai haka ne kamar yadda ka yi bayani a wannan shekarar gaskiya wannan canjin canjin ne dai lokacin ne mm. dai ya zo cewa ah, eh, ita kwaya cutar da take zagayawa da kuma alluran da aka yi din ba a dace ba samu dace ba sosai mm. sannan kuma wannan shekarar kaga ana sanyi sosai mm. an yi sanyi sosai so sanyi yakan kara wannan nan a tsamarin mura flu din saboda mm. mutane sun fi zama a gida idan ana sanyi mutane sun fi zama a cikin gida eh kowa ya boye idan mutum ɗaya yana da flu din sai ga tafi saurin bazuwa a cikin a tsakanin jama'a eh. Eh. to to wannan ma ya kawo eh to amma misali kaman alamu da ake iya gani na kaman symptoms a turance a wannan eh. wannan kakar bana nan da ake na wannan muradin akwai bambancin alamu da na baya da aka saba gani koko duk iri ɗaya ne alamun da ake gani alamun duk iri ɗaya ne kawai dai tafi mm. yawa ne bana ah, mm. an fi samun wannan din ah, abinda muke cewa turance cases mm. an same su da eh, yawa eh, rahotanninta eh rahotanni sannan kuma da yake ta yi tsamari sosai mutane sun fi an fi samun mace-mace mm. na ganin zuwa wannan satin wurin yara talatin da bakwai a nan america sun rasu eh, eh, suka rasu da su da wannan da ciwon flu din eh, amma duk wannan su symptoms din mm. kusan ɗaya ne ciwon jiki ne da zazzabi mai zafi sannan mm. daga baya na iya kawo pneumonia da sauransu har a zuwa ana kwanciya asibiti To amma misali kamar wannan allurar vaccine da ake ta maganan rigakafi din nan wasu suna cewa sun ƙi ne ma saboda wai chances ko kuma damar ta kare din bai wuce kaso talatin ba haka ne? Eh to gaskiya da ɗan gaskiya kam don mm. ita kwaya cutan flu ɗin mm. tana yawan canzawa. Mm. Saboda tana yawan canzawa ita alluran kaman kaman wannan ne kaman abin da a turanci muke cewa gesin ne kaman canke ne mm. sai su wanda suke suke alluran mm. sai su sai su ok so suna ganin ga irin kwaya cutar da za a samu baɗi mm. saboda aka sai tsaye eh, saboda aka sai tsaye alluran da fatan cewa wannan alluran za ta dace da yanayin ta kwaya cutar eh yanayin kwaya cutar to ba ba lalle bane a samu hakan eh, amma kuma duk da haka yana da amfani a yi rigakafi din a yi mm. allura mm, eh, ya fi ba a yi ba mm-hmm. saboda idan mutum ya yi alluran ah, zai samu kariya sannan kuma zai iya kare ah, wannan jama'a da suke tattare da shi wanda idan sun samu cutar za ta fi mm. musu illa daga daukan mm-hmm. wannan cutar. Idan eh, na ga kamar akwai maganan kaso dinnan da na kariyar wasu suna cewa wasu rahotannin sun nuna cewa a wai kaso goma ne ma a shekarar nan abin da zai iya karewa haka ne wannan rahotannin kuwa? a bana dai ba mu sani ba da eh. yake shi kaso din ai yawanci sai an gama sai epidemic din. Ya wuce. ya wuce ah. sannan ake, duba lambobi a gani eh. a shekarun baya zuwa 2015 tsakanin 2011 da 2015 kasan wurin 36% ne kaso 36 mm. ne a mm. cikin dari da suka duba a shekara hudu tsakanin 2011 da 2015 eh. a wurin percent ne kaso kaso 36 amma yanzu eh hmm. amma bana ba mu sani ba eh. ba mu sani ba ta kamar saboda ba mu san ya abubuwa zai kasance ba eh to eh, amma misali tsawon tsawon yanzu wannan season da ake ciki tsawon yaushe zai dauka kila ana mutane za su tsammanin cewa akwai famuran nan har kila yan wata nawa zai iya dauka kuma wani irin mataki za ta iya kaiwa na karshe eh yawanci muran tana wucewa daga idan sanyi ya wuce yawanci tana wucewa hmm. saboda haka daga nan zuwa watan march hmm. ah, zuwa farko-farkon april mm. za a iya samun wannan din mm, ya wuce amma mm. eh, amma yawanci idan sanyi ya fara wucewa kwaya cutar ita kanta tafiya take yi oh. eh, kuma wannan babban kariya eh, wanda bai yi wannan rigakafi din ba ya kamata ya je yawa dama tambayar da zan maki nan ce yanzu misali za a iya yin allurar rigakafin a yanzu haka a kwarai kuwa kwarai kuwa ana za a iya yi in fact gara a yi din akan ba a yi ba saboda Eh, ba a to zan iya misali yadda na aka ga cewa gashi nan ta yi yawa din nan sai na ce to ai na yi kila wata uku ko biyu da ya wuce sai in ce to tunda ta yi yawa bari in kara ana yin haka a a sau da <laughs> yake ba a karawa eh. eh wai irin kai kai raba din ne eh, alluran duk ɗaya ne hmm. duk ɗaya ce wa ta kowane shekara ana canza ta idan dai hmm. mutum ya yi yawanci a wurin oktoba ake fara yin allura lokacin sanyi ya fara shigowa lokacin da ake kenan hmm. Mm-hmm. sannan kuma allurar da za a yi baɗi da za a yi ƙarshen wannan shekarar oktoba ita tana za ta ɗanyi bambanci da wadda aka yi bara ah, ah. saboda haka kowane mm. shekara ne ake to to sau ɗaya dai mutum zai yi ta sau ɗaya ake yi eh, to misali a ce yanzu misali ni ina da flu ta kama ni misali wani irin magunguna ne suke a ƙasa da za a iya mu eh akwai maganin da ake bayarwa idan mutum ya fara zazzabi bai wuce kwana biyu ba 48 mm. hours mm. Uh, uh, akwai maganin da ake ce masa muna ce masa mm. uh, shi idan an ba da shi yana rage tsananin zafin uh, ciwo eh, saboda haka zuwa wurin zuwa wurin zuwa asibiti yana da amfani da wuri kafin Eh, mm. kafin wannan ne ta ci karfin mutum eh. Eh, a cikin wannan ah, kwana biyu kafin kwana biyu su wuce mm. ah, sannan ah, wayansu abubuwan da mutum zai iya yi shine idan mutum yana zazzabi nan bai kamata ya je wurin aiki ba sannan bai kamata ya je makaranta ba kada ya je ya baza ya baza kwayar cutar a cikin jama'a to to yanzu misali zaka ga cewa idan cutar ta shiga jiki ta flu din wata irin babba illa ta yi saboda zaka ga cewa mutum da lafiyar shi da karfin sa kawai da ta kama shi kawai fafafaf shi kenan kawai sai a ce ya zo ya rasu akwai wani irin mugun illa da take shiga ta yau jiki ne eh haka ne babban babban illan gaskiya ciwon pneumonia ne mm. ah, za ta iya za iya kama ah, huhu mm-hmm. ah, sannan idan ta kama huhu din sai ta sai mutum ya kasa numfashi mm. sannan daga baya sai sauran kwayoyin cuta bacteria za su iya biyo baya Ah, yawanci idan an samu ah, mutuwa daga ciwon flu din sau da yawa yana mm. tattare da pneumonia ah. yawanci eh, ciwon wannan pneumonia ne yake yake kashewa eh to misali iyaye da kai maganan yara ƙanana iyaye me za su lura da shi a kan 'ya'ya su gane cewa kila wannan flu ta kama shi alamu eh to eh, manyan alamun yadda muka ce a zazzabi ne Mm-hmm. da ciwon jiki da kasala mm-hmm. da ciwon kai mm-hmm. da da um, uh, face-facen majina eh. da mura dai mai zafi amma tana tattafa da ciwon kashi da kuma wannan kasala sosai muran ta wuce kiman uh, muran da muka sani eh. kamar na ji ana maganar daukewar numfashi mutum yana fulu kamar wai akwai daukewar numfashi ko ko kowace mura ma ana yi wacce mamura za a iya samu oh. za a iya samu eh, mm. za a iya samu yawanci ita pneumonia din ba daga farko farkon bane yawanci mm. sai flu din ta ta yan kwanaki jiki wannan zai iya biyo baya oh. to daga karshe tambayar da zan ma shine yaya zan yi in kaucewa kamuwa da ciwo ne tun daga jama'a suna ta yi misali sai in ce kai anya kuwa musamman eh, kaga ga wurin aiki ga makarantu ga dole ana haɗuwa da jama'a akwai eh. yadda za a kare kai eh to gaskiya na ɗaya rigakafin ah, hmm. alluran hmm. yana da amfani hmm. na biyu wanke hannu mutum ya rika yawan wanke hannunsa idan kuna da kaman ah, wurin aiki yawanci zaka kaman anan ana ana samun wannan ah, alcohol Ah, yan abin eh, eh. wanke hannun nan wanke hannun nan daga mutum ya dan taba wannan wannan sai ka dan matsa ka wanke eh dan matsa eh, eh mm. wannan yana da amfani hakan sannan kuma marasa lafiya yadda muka ce yadda na bayani bai mm. kamata su zo wurin aiki ba mm. ah, bai kamata kuma su je makaranta ba sannan idan mutum ya ji baya jin daɗi ya kokari ya je asibiti da wuri mm, a duba shi ya samu a duba shi ya samu eh duk da yake dai na ce ma ta karshe barin in warga guda daya a can gida eh. misali a gida can Najeriya za ga mura da aka saba da ita wani mataki ake biya kare kai ko da iri ɗaya ne A ito, eh, ita common cold ita mura yawanci da muke samu a can gida ita mm. ba, ba a sha mata maganin tamiflu din. Mm. Shi tamiflu din maganin uh, muran flu ne mm. ba ba cutar. Eh, saboda haka yawanci kamar muranmu da ake ta gida yawanci ana cewa mutum ya samu ya huta mm. kada ya fita sannan ya sha ruwa yawan shan ruwa mm. sannan ya rika shan irin su maganin da zai rage zazzabin kamar su panadol mm. yawanci abin da muke wannan kenan eh, da shayi da da wannan mai dan dumi-dumi. Eh. To mun gode sosai Dr. Muktar Aliyu da lokaci da ka ba mu duk da kasancewar aiki yana yin yawa. To ni ke da godiya malam Usman. Masha Allah a wuni lafiya. Madalla. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki To mun gode na jami'ar a wato Dr. Muktar. Daga hmm. nan kuma Safinatu sai mu tafi mu saurari wani rahoto na musamman game da dakile shan sigari da ake ta faman yi a duniya musamman a nan Amurka game da illolin da take haifarwa. Mm-hmm. Masu shan tabar sigari na cikin haɗarin samun matsalar ciwon zuciya ko da taba guda ne mutum ke sha a rana. Masana a Birtaniya sun yi nazarin bincike sama da 140 da aka yi har suka gano cewa shan taba guda ɗaya kacal a rana tana ƙara janyo barazanar zuciya ta daina bugawa da kashi 50 cikin ɗari. tare da shanyewar gaba ko stroke da kashi talatin cikin ɗari idan aka danganta da waɗanda ba su taɓa shan taba ba. Duk da irin binciken da aka yi na kusan shekaru hamsin da ke nuni da irin illolin da ke tattare da zukar hayakin sigari, har yanzu mutane biliyan guda suna ci gaba da yi kuma mutane miliyan bakwai ke mutuwa duk shekara a sanadin haka. Mutane da dama suna fara shan taba ne kafin su kai shekaru 21 da haihuwa. yanzu kungiyar kula da lafiyar huhu na amurka tana kokarin ganin jihohin amurka sun ƙara shekarun da ake iya sayarwa mutum tabar sigari zuwa 21 wannan zai haramta wa 'yan shekaru 15 zuwa 17 siya don yawanci zuwa suke wajen abokansa a makaranta da suka kai shekaru 18 da haihuwa don su taya su siya amma ba lallai bane su yi harka da waɗanda suka haura shekaru 18 ba kawo yanzu jihohi biyar sun ƙara shekarun da ake iya sayarwa mutum tabar sigari bibiyar masu sha yana da mahimmanci ga cibiyoyin kula da lafiya da ke taimakon masu son denawa tare da hana masu neman ɗaukar wannan ɗabi'ar. A ƙasashen da aka samu nasarar raguwa, kafa matakan ƙayyade tabar sigari ne ya yi tasiri. Daga cikin matakan har da ƙara haraji kan duk tabar sigari wanda hakan ya sa ta yi tsada musamman ga matasa sannan kuma aka haramta shan taba a waje da wuraren aiki da kuma tallarta. We don't there's single one strategy. Ba mu da tabbacin dabarar da ta fi tasiri, amma idan aka wanzar da matakan ƙayyada tabar sigari na ƙungiyar daƙile shan sigari ta duniya tare da na hukumar lafiya, to haƙa tana cimma ruwa. If implemented as designed, they do work. Duk da raguwar shan tabar sigari a ƙasashe da dama, Gakido ta ce ba ta ganin raguwar adadin mutanen da ke sha saboda yawan mutane karuwa yake kullum. Amma jama'a da dama da suke ƙoƙarin dainawa musamman idan suka yi amfani da sinadarin hana shan sigari suna yin nasara tare da kaucewa ranar da ke tattare da shan tabar. samun saukin Allah ya ba duk wani mai shan taba ikon barin sha Usman. Amin amin siye da taya irin su o'o. Kuma wahala <laughs> kuma wahala bari gare ta wallahi ai na ci na ci na ci sai a hankali in ka dauki dabi'a guda daya a wani mm, lokaci mm. Allah ya sa mu dace duka mu fi karfin zuciyar mu eh to yanzu kan kai tsaye ta waya muna tare da likitan da zai warware mana babban illar shan sigari mm, safinatu ah, ko da minti uku ne mu bashi assalamu ah, alaikum Dr. Salu Ibrahim Koifa Wa alaikum salam wa rahmatullahi barka da shigowa barka da warhaka wallahi lafiya lau to kaji dai abin da muka dan makala na wannan binciken rahoto na maganan shan sigari da yadda ake ta kokarin dakile shi muka ce to ko minti uku ne zuwa hudu bari mu ji shin menene babbar illar da sigari zamu yi la'akari da ita musamman kasashen masu tasowa da dama sai a hankali matakan lafiya inda suka ci gaba ma suna neman su rabu da ita to shan sigari babbar illarsa mm. wato akwai dalilai da ya sanya siga da ke jawo illa hmm. farko dai akwai dalilai ya kasance saboda aibi hmm. shan sigari hmm. ita kanta sigari ko dai saboda wannan taɗin kwalta da ake sha ta hayaƙi to inda ta ta'addaba a jikin mutum wurare uku ne Eh. amma babu wani sashe na jiki da shiga da ba ta da illa eh. na farko dai za ta fara da baki lebe eh. nan. warin baki mm, da ciwa mm, mm. yawa da ciwa haƙori da ciwa haƙori sannan kuma takan jawo kansa wato wato daji na makogoro sannan huhu kansa ta huhu wato daji na huhu sannan da ciwo wanda yake na addabar wato huhun kansa hmm. shi ba daji ba ne amma ciwo ne na samun wuyan numfashi hmm. wato akan ce da shi chronic bronchitis hmm. ko kuma emphysema wa'annan ciwon mutum zai kasance yana yawan tari da zadda majina sannan kuma numfashi zai ta'azzare shi zai wato zai masa wuya wato idan ciwon ya ci gaba ma har yana iya bugun zuciyarsa dalilin ciwon huhu din to sannan kuma wato sashe na biyu wanda yake wato take addaba shine zuciya wato tana janyo wato zuciya ta daina bugawa kuma tana zuciya ta dinga tsayawa ko kuma a samu bugun zuciya waɗanda kira da heart attack saboda dalilin da dalili eh sannan kuma sashe jiki na uku da take addaba shine wato kwakwalwa hmm. takan jawo shanye wato rabin jiki na mutum wato stroke mm. sannan kuma takan ƙara ƙarfin wato um, kansa ta kwalwa wato daji mm. ke da na kwalwa so sannan kuma takan tauye kwayakwayan haihuwa na mutum kasance tana rage yawan kwayakwayan haihuwa na namiji mm. da na mace sannan tana tana rage wato garkuwar jiki gaba daya hmm. ya kasance idan mutum ma ya samu rauni akan samu matsala wurin kafin ya warke. Imin hmm. ya yi ƙasa. Hmm. Wato ita sigari babu wani sashe na jiki wanda ba ta da aibi wanda ba ta da Kafin lissafo yanzu abu ya kai goma sha biyu. Yawancin yutun gaba daya Ƙwarai kuwa. Yawancin cuka gaba daya wanda ke ba tunaniyar sigari ba ne mm. idan akwai su mutum na shan sigari wato za ka wato tunzura wato cuta din za ka tsokano su kamar da ciwon kowa da kana shan sigari mm. kwarai kuwa za ta sa wato ciwon wato ya ƙarin aibi kenan mm. so da haka wato akan kawo ciwo idanu ke kasance ganin su ya ragu da sauransu so babu wani sace na jiki wato ita sigari ba ta da aiki a kai to mm. likita a cikin ƙasa da minti za ka iya gaya mana ya mutum kawai zai ya bari masu cewa ba a iya bari wahala cikin minti ɗaya ko ƙasa gaskiya idan akwai niyya mm. wato abu ne mai wuya saboda tana da abin da ake ma addiction mutum ya saba da shi mm. wato abu ne mai wuya bari amma idan mutum na da niyya wato zai iya bari sannan kuma akwai abubuwan da ake dabara ke da mutum wani gidi ya bari wato saboda wannan hadisin ana iya samun nikotin faci wani abu na sinadarin nikotin sinadarin da ake likawa akwai shi wanda ake sanya a a jike akwai gam nashi akwai kingdom wanda ke taunawa na akwai sweet tunda kawai idan ka mm. tauna ko an samu fadin za ka ji wato son ka sha ta ne ya ragu mm, yanzu ma akwai abin da ake eh. ce ma tea cigarette eh, shi ma ana yi ja taimaka to duk wani abubuwan E, e, <laughs> eh kwarai lokaci gode lokaci lokaci ba zai bar mu ba amma dai akalla na san mutane sun ji yanzu kan a madadin sai Julie Lazarus Gresham wacce ta bada umarnin shirin da injiniyan mu Mr. Voitek sai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya kasance da shirin yau da gobe in Allah ya kai mu gobe juma'a ce kar ku kula da idan ta dai a sakarka. Daren jiya ne ta yanke hannunta da aska, da ku yi ku ba ta halin ta. Go, go.